بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da yan uwa suka turo tambaya ta farko wanda ah, na ishara a cikin ta a cikin darasi shine mata su rinka yin sallah a cikin gidajensu da sallar liman daga masallaci su rinka bin masallaci sallah suna cikin gidansu yayin da ya zamanto cewar ba sa ganin liman ba sa ganin mamu amma kuma suna ji ko da ta lasifika ce suna ji yadda yake irin lasifikar mai sola ce kun san lasifika mai sola ce yanzu kama yadda aka yi ta masallacin nan namu Allah ya saka ma wanda suke wannan hidima da alhairi ana ɗauke wuta kawai za ta tashi a sola saboda haka ba za ka rasa ba za a barka a tasha ba <laughs> za ka san za a yi sallah tare da kai ka san liman yana tare da kai to idan irin wannan ta faru mace za ta iya bin sallah daga gida abin da yasa na kawo wannan saboda wannan hadisin na Aisha a bisa abin da aka fahimta wanda Ibn Hajar ya yi ishara gare shi wajen raddi ga Ibn Battal yace a sallar da Asma'u ta yi ta yi ne ta samu Aisha tana sallah ne a cikin ɗakinta saboda haka tana bin sallar da ake yi a cikin masallaci daga cikin ɗakinta to kuma abinda zai ƙarfafa wannan shine abinda suhnun ya ruwaito a cikin mudawwana ta mali da riwayar ibn wahab cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna bin sallah suna yin sallah a ɗakunansu da sallar ahalul masjid da sallar wanda suke sallah a cikin masallaci barin karasa alhaji abba suna bin sallah da sallar masallaci saboda sharaɗi wanda wannan shine fatawar mali shine fatawar mali yace idan dai suna in dai suna jin liman ko ba sa ganin sa ba sa ganin mamu za su iya yin sallah kamar salatu ahalil aswaq sallar yan kasuwa mali yana ishara da maganar da ita ce aka rinka amfani da ita lokacin korona da aka tambaye shi cewa mutane da suke mutane saboda tsananin ranar makka ba sa zuwa su shiga cikin sahu sai su tsaya a kasuwanninsu a kantinansu a rumfunansu na kasuwa suna bin sallar liman ba su zo sun shiga cikin sahu ba ya ce aka tambayi malik wannan zai wadatar da su ya ce zai wadatar da su saboda duk wanda ya san zafin maka ya san mai tsanani ne to abin da ya sa aka kawo wannan shine ne asalin malik akan wannan ya halatta musu kuma aka ruwaito daga na umar shi ma haka ce za a iya yin sallah daga gida in dai ba juma'a ba saboda haka shi ma malik ya tafi akan cewa ban da juma'a amma imam abu hanifa ya ce hatta juma'ar ma za a iya yi waɗanda amma matsala ce wadda take akwai saɓani imamu imamu shafi'i mashhur sananne ne a mazhabarsa shi sharadin kai koyi da liman dole sai sahu ya hadu saboda haka idan da sahu zai hadu ya shiga cikin gidan wanda ke kaga ko ba zai yiwu ba to za a iya sallah in ko ba zai yiwu ba to ba za a yi sallah ba wannan asalin imamu shafi'i ne to amma kaga ya saba malik ya saba masa tunda shi malik bai sharɗanta saduwar sahu domin yiwuwar koyi da liman ba abin da yake dubawa wajen koyi da liman ya zamanto za ka iya koyi da shi imkaniyatul iqtida yiwuwar kai koyi da shi ta hanyar kana ganinsa ko kana ganin mamunsa ko kana jinsa ko kana jin mamunsa ko kana jin zakara mm, ko kana jin zakara kamar yadda Halil ya faɗa in kana jin mai ɗaga muryarsa da sallah kamar yadda sahabbai suka yi koyi da sallar annab sallallahu alaihi wasallam da yin zakara da sayyidina abubakar yayi shi yana kusa da annab sallallahu alaihi wasallam lokacin bashi da lafiya saboda haka muryarsa ba ta fitowa sosai amma yana jiyar da mutane kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam to inda har za a iya zaka iya jin liman ko ka ji mamu ko ka ji zakara to a wajen malik zaka iya sallah ba sharadi ne sai sahu ya haɗe ba to wannan hadisin na kusu shaida ne akan cewar daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga gidajensa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi shi sallar kusuf a cikin abinda wato ake fahimta daga riwayar hadisin Fatima bintul Mundir an Asma hadisin Asma binta Abi Bakr amma hadisin Aisha daga riwayar Amra ya bayyana cewa masallacin ta shiga sai dai wannan lafzar ziyada ce da ba kowa ne ya faɗe ta ba tana buƙatar a yi ta haƙiƙinta shin haka ɗin ne saboda ta ci karo da hadisin asma wanda zahiri ne akan cewa aisha ba a cikin masallacin ta yi sallah ba wallahu ta'ala a'ala abin da sana ambata saboda ana yawan tambaya akan wannan mas'alar musamman yanzu mutane waɗanda in sun je makka za ka ga wani lokaci ba za su iya saukowa saboda cikowa maimakon su sauko su je su shiga cikin sahu a harami ko a farfajiyar harami sai su tsaya a hotel ɗinsu don hatta ma a cikin manya-manyan hotel ɗin da suke kallon harami an yi masallatai a ciki an yi wuraren sallah sai kawai mutane sai su tsaya su sallah ka'abar ma suke gani eh ka'abar tana zuwa bayan kuma speaker ka'abar ga ka'abar ma suna ganin ta a gabansu saboda yanda yanda tsarin ginin yake to a bisa usul ɗin mazhabar malik ya halatta ya halatta banda juma'a amma a wajen abu hanifa hatta juma'a ma ko eh ai sallar farilla ake magana ana juma'a ma hmm? ana juma'a ma amma wajen malik banda juma'a wallahu ta'ala a'lam to sai wannan ya ce assalamu alaikum ubangijin allah ubangijin allah ya kara wa malar lafiya da nisan kwana tare da imani da ayyukan kwarai karbabbo a gurin allah amin ya ce ina son karin bayani ne wajen daidaita da hadisin na na aisha da kai da na abdullahi bin umar cewa zahirin magana suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatun kusufi ne a ɓoye hadisin Ibn abbas ne ita kuma ta nuna cewa a fili ne to sai ka ce ta iya yiwuwa tunda shi abdullahi um, ibn abbas ne ba ibn umar ba din yaro ne yana can baya ne dan haka baya jin karatunsa to ai kuma ita ma na aisha radiyallahu anha za ta kasance a bayansa tunda ita mace ce sawunsu a bayan maza ne allah ya bada ikon amsawa wallahu ta'ala a'ala to kaga wani yana da karfafa me me wani yake da karfafawa kun fahimci azancinsa ko yace idan shi yana baya saboda yaro ne to ai Aisha ta fi shi baya tunda ita mace ce saboda haka idan an ce shi bai ji ba shi yasa hawan ya yi kardado to ita min babu aula ita ma kar ta ji saboda haka ta za ta ce ya bayyana tunda wanda yake gaba da ita bai ji ba hmm? wannan ba kun gane azancinsa ko eh eh a Hassan shi yasa wani ya karfafa cewa a cikin gida ta yi sallar ba a masallaci ba a cikin gida ta yi sallar kuma kun ga da yadda kusancin ɗakin ta yake da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa yayin sallah eh akwai taga ma har zai ce nawilinil khumra ga kusancin nan duk wanda yake shiga rauda yanzu inda liman yake tsaye inda liman yake tsaye a rauda nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa ya bada sallah to kun ganshi da inda shabbaki yake duk kun ganshi da inda shabbaki yake mita nawa ne dududu eh? mita nawa ne kai ne injiniya mita nawa ne nan wajen na'am ta fi shi kusa to kuma yake karfafa cewa ba a masallaci ta sallar kusufi ba a ɗakinta ta yi eh, na'am shi yasa kun ga ta ji har ta bayyana kan cewa ya bayyana kira'a na'am saura ka insha Allah wannan insha Allah ka fahimta ko wanda ya wannan tambayar na'am sannan wanda ya ce Allah ya ƙara malam lafiya da ikhlasi amin malam idan na yi idan na ji kukan zakara carar zakara ake cewa shi zakara ba kuka yake ba cara yake zan iya yin zan iya yin ƙari akan addu'ar da ta zo a sunna misali na ce Allahumma ni as'aluka min fadlikal azim an tarfira li zunubi wa tastura li uyubi wa wakfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka to me na zabin wannan kowace addu'a zaka iya yi tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa sallallahu min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa bai nuna shine kadai zaka ba ka roki Allah daga falalarsa ka kara babu laifi ka kara din kwarai sannan idan ina cikin sallah zan iya addu'ar yayin da zakaran yayi cara zaka iya yi shi ma sannan idan nayi a zuciyata ya isar ko sai nayi a fili a'a sai sai harshen ka ya motsa abinda ka faɗa a zuci ba magana ba ce. tunani ne wannan tunani ne eh, annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce wa ana ma'ahu ma idza zakarani wa taharrakat bi shafatahu ina tare da bawana idan ya ambace ni kuma lebukansa guda biyu suka yi motsi da sunana to kage ya nuna kan cewa ba kawai za ka yi shiru kai gum shine ka ce wai kai kana karatu ba ko kana zikiri zikiri dole sai ka yi furuci sai ka motsa bakinka eh ka jiyar da kanka akallansa kenan ka jiyar da kanka wannan shine akallan sirri akallan sirri ka jiyar da kanka sannan wannan yace assalamu alaikum ah, Allah ya sa malam ya gama lafiya kuma ya ji kan hajjiya amin ni ne nake nake da gida ah, guda hudu da gida hudu daya na mai da shi ofis daya na mai da shi wajen sana'a daya na mai da shi store na ajiyar kayana daya kuma akwai wanda suke haya a ciki shin zan fitar musu da zakka a wanda kake wanda ka mayar da shi ofis na farko dai tukuna shi gida a kashin kansa ba a fitar masa da zakka baya daga cikin abubuwan da ake fitar ma da zakka sai idan gidan ya zamanto na kasuwanci ne kana sayan gida kana ka sayan gida ka sayar ka saya ka sayar ka saya in kana saya kana ajiye shi sai yayi shekara shekara ɗaya shekara biyu kimarsa ta tashi sosai sannan ka sayar to wannan kai ne almuhtakir yayin da duk ka sayar zaka cire masa zakka ta shekara ɗaya ko kuma saya kake daga ka samu mai sayarwa daga ka samu mai saya ko da kuwa ba wata ribar kirki za ka samu ba kana sayarwa don ka sake juya kudin ka sake sayan wani to ka zamanto kamar ɗan tireda kenan gidaje sun zamanto maka kayan tireda yayin da gidaje suka zamanto maka kayan tireda to duk ƙarshen shekara in za ka fitar da zakarka to sai ka yi ƙimar waɗannan gidaje nawa ne ake sayar nawa ne a kasuwa kimar su take in aka tashi sayar da su ba ƙima wadda take ta in za a karya a sayar ba ba kuma kima wanda ake ce ma force sale value ba shi ba ba kuma kima wato ta yayin da wato ka samu sai ka samu wanda yake yana so ya ba da kuɗi yana da bukata ba kai ne kake da bukatar ba shi ne yake da bukatar za ka iya sa masa kuɗi sama amma kima wanda take tsaka-tsaki tsakanin wannan wanda masu yin kima suke yi to wannan shine kimarsa ta kasuwa sai ka tattara kimar waɗannan gidaje ka hada da kuɗinka sai ka fitar musu da zakka amma wanda yake da gida na amfanin kansa ko gidan zama ko gidan da yake ko wajen da yake sana'a ko ofis ɗinsa ko wanda ya bayar aro ko kuma gidan da ya bayar ake masa haya duk babu zakka a gidan sai dai gidan da ya bayar ake masa haya idan aka biya kuɗin haya to zai fitar masa da zakka idan wato wannan kuɗi suka shekara ko kuma lokacin fitar da zakkarsa ya zagayo alhali akwai waɗannan kuɗi sun yi saura bai riga ya kashe su ba sai ya haɗa su da sauran kuɗin sai ya fitar musu da zakka saboda haka amma su gida a ƙashin kansu babu zakka a kan gidaje babu zakka a kansu kamar yadda fili ma babu zakka a kansu sai in sun zamanto kayan tireda to sannan wannan shi ma kuma ya ce assalamu alaikum rahmatullah Allah ya ƙara malam lafiya imani da tsawon rai Allah ya ji kan hajjiya ya ƙara wa alhaji lafiya amin Allah amin tambaya akramakallah abokai biyu ne suka shiga yarjejeniyar kasuwanci ba tare da sun yi rubutu ba an kai shekara ɗaya ana yi an raba riba har sau uku a karon farko ne kaɗai aka yi lissafi ragowar biyun kiyasi ake yi akan ribar farko bayan wannan lokutan kudin ya rushe a cewar mai juyawar saboda matsalar hauhawar farashi mai dukiya kuma ya ce shi bai yarda ba sai an dawo masa da kudinsa malam ina mafita a mafita a shi ne shi mai juya kudi a mai juya kudi idan ya ce an yi asara a maganarsa gaskiya ce tun da mai kuɗi bai bashi kuɗi ba sai da ya amince masa saboda ka amintacce ne na haka mai kuɗi idan yayi inkari ya ce bai yadda ba ba zai iya rusa maganar mai juya kuɗi ba sai ya kawo hujja a kan cewar kuɗi ba su salwanta ba ko kuma ya kawo hujja a kan cewar ya yi ganganci wajen kasuwanci ko kuma ya kawo hujja a kan cewa ya saba sharaɗin da aka yi kama alal misali an ce za a rinka yin cinikin canjin kuɗi ne shi kuma ya je ya siyo ƙusa ko ya je ya siyo ashana ɗan um, kastam suka kama to idan ya kaga ya saba sharadi ga kasuwancin da aka ce a yi sai ya je ya je wani kasuwanci daban to idan ya samu hujjar da zai nuna wannan to tabbas a shi mai juya kuɗi shine zai ɗauki asara amma in ba shi da hujja akan cewar wato wanda mai juya kuɗi ya yi ganganci ko ya saba ƙa'ida ko ya yi sake ko ya saba sharaɗi to dole shi mai kuɗi shi zai ɗauki asara shi kuma wanda yake ya juya kuɗi ya ɗauki shi ma asarar cewa ya yi aiki ba lada duk aikin da ya yi da juya kuɗi da ya yi ba shi da komai na'am zai iya sawa a bincike shi mai kuɗi zai iya sawa a bincike zai iya samun accountant su zo su sa a bibiya abin a bincike amma asali magana da za a karba magana mai juya kuɗi ce tunda shi hannunsa a cikin kuɗin hannun amana ne to amma idan yana shakka to zai iya kawo mai bincike 'yan accounting 'yan auditin su zo su yi audit amma kasancewar ba su yarjejeniya a kan ga yadda za a raba ribar ba ko kuma ga ribar da ake samu sun gina ne akan ribar farko da aka taba rabawa to kaga shekara ta farko tunda an samu riba an bashi ya ji daɗi bai ce wannan abin da aka yi ba daidai ba ne ya dogara da wancan shekara ta uku ma aka yi ya ji daɗi to sai da tukunta kewayo yanzu bai yi ba da aka samu asara to sannan za a ake tuna kan cewa to ai ba a ma ƙa'ida ba to ai wannan an gina ta akan al'urf sun riga sun yarda yardarsa da wannan da karba a matsayin sharaɗi ne kamar ya zama to al'ada sun yadda da shi al-ma'rufu urfan kal madhkuru shartan abin yake sananne ne a bisa al'ada haka suka mayar da shi ya zama to al'ada su ta kasuwancin su kamar abinda aka faɗe shi ne nassi akan cewa shine sharaɗin alaka shine sharaɗin mu'amala kasancewar in ba a faɗa ba wannan ba zai bata mubarabar ba sai dai kawai in an samu saɓani sai a koma qiradul mithl abin da ake ce ma ƙirabul mithil idan aka yi kasuwanci a cikin irin wannan wanda aka yi haɗaka ya ya kamata a raba ribar sai a samu kwararru wanda sun san wannan sai sai ai kamata ya raba ribar haka da haka idan an yi rigima to nan ba a yi rigima ba an yi rabon farko ya yadda duk sun amince an yi na biyu ma duk sun amince na uku ma duk sun amince sai da aka zo bayan wannan ne sannan aka zo aka samu mushkila na'am a shi ma ai ta zamanto da'awa wannan ta zamanto da'awa dole sai an je idan ba su iya warwarewa tsakanin su ba sai su je gaban alƙali dole to sannan wannan yace hayyakumullahu wa bayyakum mubaraka fi ilmikum wa ahlikum wa amwalikum wa tullabikum wa amadda lakum min umrikum شيخنا أرى أن تنصح بعض المسلمين masjid يدخلون المسجد ويضلعون بعض مواقع التواصل فيشغلون الفيديوهات وفيها أغاني وموسيقى المحرمة وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا wannan cewa ya aijan jan hankali waɗanda wato sukan shigo masallaci sai su kunna sai su kunna mobile ɗinsu waya su ta mobile su kunna bidiyo kuma lokacin da suka kunna bidiyo ɗin sai ka ga akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na haramun a cikin masallaci wanda yake zai ɗauka hankalin mutane kuma ya cutar da su ya cutar da masallata ya cutar da masu karatun ƙur'ani ya cutar da masu addu'a da masu zikiri ya cutar da mala'iku da suka cika masallaci saboda mala'iku ma ba sa son su ji haramu. to saboda haka a rinka kula wani ya daga cikin ladubba na masallaci da ya waje ba a kiyaye shi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 aka yi musu rasuwa muna roƙonka Allah ka ji kan yan uwansu da iyayensu wanda suka rasu akwai wanda iyalinsa ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai matafiya waɗanda suka yi azamar tafiya muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ka ba su tawfiki kasance tare da su a tafiyarsu wanda kuma suka yi tafiyar muna roƙonka Allah ka dawo da su lafiya ka sada su da iyalansu lafiya Allah ka ba mu ƴan uwanmu na Falastin nasara Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka ije wannan bala'i daga gare su Allah su kuma azzaluman Yahudawa da suke musu zalunci da suke musu jefa musu bama bamai Allah muna roƙon ƙarfinka Allah ka karya ƙarfinsu Allah ka da dakusar da kaifinsu Allah ka raba tsakaninsu Allah ka saba tsakaninsu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka ba da nasara a kansu